وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد يوم ما تنجرما ina yi mana gaisuwa irin ta addinin musulunci ina faɗin assalamu alaikum wa rahmatullahi kamar yadda mai gabatarwa ya faɗa mana muna daren lahadi bayan yammacin asabar sha biyu ga watan safar hijira na da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin wanda ake kwatanta shi da bakwai ga watan biyu shekara ta dubu biyu da tara a kalandar albashi ina gode wa Allah tabaraka wa ta'ala mai komai mai kowa da ya haɗa mu akan wannan babban titi da ya ɗauko daga dogon bauchi zuwa anguwar jaba a cikin wannan ƙaramar hukumar mulki ta sabon gari a jihar kaduna najeriya domin gabatar da muhabara Wanda aka yi wa ta ke da haƙoƙin ƴaƴa a musulunci saboda munasaba ta ƙaruwar aure da ɗaya daga cikin ƴan uwanmu ya samu muna roƙon Allah ta baraka wa ta'ala ya sanya albarka da alkhairi a cikin wannan aure Allah ya zaunar da su lafiya shi da amaryarsa Allah ya sa karuwa ce da daduwa ga addinin musulunci Allah ya ba su ikon rayuwar aure wadda ta dace da karantarwar alkur'ani da sunar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bisa fahimtar magabata na kwarai ina yin masu addu'a irin addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance yana yi wa sahabbansa alaihi alaihim ajma'ina ina faɗin barakallahu lahuma wa baraka alaihima wa jama'a bainahuma fi khair Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da alkhairi bayan haka yan uwa babu shakka wannan maudu'i da aka zaba maudu'i ne muhimmi kwarai da gaske kuma saboda muhimmancin maudu'i da kuma kasancewar ya yi daidai da irin abin da ya kamata ango da amarya su sani tun a yanzu bayan irin ladubba da ya kamata su kiyaye a wajen shiga ɗaki da ango zai yi da mu'amala ko alaƙa ta farko da zai yi da amaryarsa bayan haɗuwa to abu na gaba da ya kamata su sani shi ne irin abin da yake tunkaransu wanda ake sa rai su kai gare shi na samun karuwar haihuwa da irin abin da yake biyo bayan haihuwa da kuma abubuwan da su ɗayan da za a sama waɗanda ake sa rai zama tubalan ginin addinin musulunci tubala na gina al'ummar musulmi al'ummar da za ta yi amfani da kalan lahu kalan rasulu kalan sahaba a matsayin abin da zai mata jagoranci tabbas rashin sanin waɗannan abubuwa zai sa iyaye ko waɗanda za a zama iyaye nan gaba ya zama ba su fahimci irin abin da ke gabansu na kalubale ba to ina roƙon Allah mai kowa mai komai bai ba ni ikon isar da saƙon yadda ya dace sannan ku da ke nan waɗanda kuka zo don ku saurara da waɗanda kasar zai kai gare su ina fata abubuwan alkhairi da amfani da muke sa rai mawdu'in ko ko muhabara ta kunsa za mu yi amfani da su yadda ya dace na kasa muhabarar gida biyar kashi na farko zai yi magana ne a kan matsayin 'ya'ya kashi na biyu zai magana a kan haƙoƙin 'ya'ya kashi na uku zai yi magana a kan haɗarin yin sakaci game da haƙoƙin 'ya'ya gaba ta hudu za ta yi magana a kan ƙalubalen da ke fuskantar iyaye game da haƙoƙin 'ya'yansu sa'annan ɓangare na biyar insha Allah na muhabarar zai yi magana a kan 'yan shawarwari da nasihohi ga su iyaye da sauran waɗanda za zama iyaye nan gaba in Allah ya yarda babu shakka 'ya'ya kyauta ce daga Allah tabaraka wa ta'ala kuma ni'ima ce daga cikin ni'imomin Allah waɗanda suka dace da ɗabi'a da kuma yanayin ɗan adam Allah tabaraka wa ta'ala a cikin suratul shura sura ta arba'in da biyu, aya ta arba'in da tara da aya ta hamsin ya ce lillahi mulku samawati wal ard يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء أثيما إنه عليم كبير الله تبارك وتعالى يسير ملكي سميد كفا نعلاني يما هلستر أبن ديسي yana ba wanda ya so ‘ya'ya mata kuma ya ba wanda ya so ‘ya'ya maza ko kuma ya haɗa wa mutum maza da mata kuma yana barin wanda ya so ko yana sanya wanda ya so a matsayin bakararre wanda baya haihuwa shi Allah masani ne mai iko waɗannan ayoyi guda biyu suna tabbatar mana da cewa Allah ta'ala shi ke da mulkin sammai da kasa kenan tun da shi ke da mulkin sammai da kasa shi. nashi ne na shi ne yadda ya so yake yi kuma ba wanda ya isa ya tambayi Allah game da abin da ya yi a cikin sammai da kasa ɗin amma waɗanda ke sama da kasan su za a tambaye su Allah ta'ala ya bayyana cewa shi ke halittar abin da ya so nan duk abin da ya halitta da hikimar sani da ikon sani da nufin sani ba abin da ke kasancewa cikin halittar Allah sai abin da Allah ya yana ba da kyautar ƴaƴa mata ga wanda ya so a ƴaƴa mata kyauta ce daga Allah wannan sun zamanto yana rushe ɗabi'un na munana na lokacin jahiliya da ake birna ƴaƴa mata da ransu ko kuma a bar su da rai amma a wulaƙance da kuma sauran nau'o'in ɗabi'u na maguzanci da sauran waɗanda ke da'awar suna kan addinai ba musulunci da suke yi romawa da girkawa da indiyawa da canisawa da masu bin addinai daban-daban kamar addinin yahudanci da addinin nasara waɗanda suke wa mata kallon bi'ahu suke musu kallon wulatanci suke ɗaukar ba da ƙima ba suke musu tunani ma wai shin mutane ne ko ko ba mutum ba idan mutane ne suna da ruhi irin na mutane ko ko a'a suna da wani yanayi daban akwai addinan da ke ganin mace tamkar hula da za ta yi ɗauka ta faida Ka ce ta saidawa wato sur'a ce haja ce da za a ɗaukar ɗaukanta a kai kasuwa a saida ta akwai waɗanda ke ganin ɗaya ce uba yana da dama ya je ya saida ta miji yana da dama ya zarge ta da zina a dalilin zargin da ya mata a kashe ta akwai waɗanda idan dai mazajen su suka mutu to matan za a haɗa su da mazan ne a ƙona akwai waɗanda ke ganin mace ba kowan komai ba ne ba ta da wata daraja ba ta da wani matsayi ko mukami da haka ba a yi da ita ba a saurarenta ba ta magana a bi ba a neman shawaranta in ma ta ba da karambani ne ba ta yin magana a cikin jama'a ko da tambaya ce ta addini a inda ake karatun addini ba ta dama ce Duk larabawa a jahiliya suna ɗaukar mace wadda take ɗawainiya ce a gare su ba ta yin yaƙi ba ta kawo daraja da martaba ga iyaye ko ga dangi sai dai ita nauyi ne kace sa'an nan in ta zo aure sai an kashe wani abu a kanta wanda ya sa ce binne ta da ranta ko kuma ta rike ta cikin wulaƙanci da kaskanci ita kanta mace ana gadonta ba wai dukiyarta ba ita kanta ma ana iya gadonta Allah ta'ala duk ya ɓata waɗannan abubuwa ya ce ya habu liman ya ina ta sai fara kawo sunan mata ko ya fara kawo mata don ya dawo da martabarsu ya nuna darajarsu da matsayinsu kuma yana ba da ƴaƴa maza ga wanda ya so ko kuma ya haɗa wa mutum mazan da matan in ba su zo tagwaye namiji da mace ko su zo daban-daban a yafi 'ya'ya maza a yafi ƴaƴa mata ko mazan zama manyan ne matan kanana ko matan su ne manya mazan kanana ko kuma a gambi ba namiji mace namiji mace ko ko mace namiji mace namiji duk dai Allah yana haka ga wanda ya kuma yana barin waɗanda ya a matsayin marasa haihuwa bakararru wanda hakan ke nuna cewa ashe ƴaƴa ko kuwa haihuwa kyauta ce daga Allah tabaraka wa ta'ala kuma ni'ima ce wadda ta dace da ɗabi'a da kuma yanayi na ɗan adam wannan ya sa ɗan adam yake yin farin ciki a duk lokacin da ya samu haihuwa har ma kuma yakan roƙi Allah ya azurta shi da ‘ya'ya idan bai samu ba kamar yadda Allah ta baraka wa ta'ala a cikin suratu Ali Imran sura ta uku aya ta talatin da takwas ya ce yana ba mu labarin annabi zakariya da ya ɗauki shekaru masu yawa bai samu haihuwa ba yake roƙon Allah yake tawassuli da halin da yake cikin yake cewa kamar yadda Allah yake hunalika da zakariya rabba qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba innaka sami'ud du'a a wannan lokaci ne da annabi zakariya ya ga irin abubuwan da Allah ya wa Maryama na na Maryam uwar annabi isa alaihi salatu wassalam na alfarma na karamci na kyauta na fifiko na yi abin da yake harikul ada ne a ganta da abin da ba a samun shi a lokacin shi ya tambaye ta an na laki haza ta ce wa min indillah inna allaha yarzuqu man yasha bi ghairi hisab a dalilin wannan ne sai annabi zakariya alaihi salatu wassalam shi ma ya roki Allah ya ce rabbi haɗi min ya zurriyatan tayyiba ya ubangiji na kai mani kyauta na zurriya tsarkakakka ta gari mai mutunci mai tarbiyya mai kirki wadda za a yaba wa farko a goge wa ƙarshenta innaka sami'ud du'a lallai kai ne jin addu'a haihuwa arziki ne kuma haihuwa tana daga cikin fa'idodin aure ashe ba bahaushe haushe hakan ce har cewa yake yi ya an kulla aure sai ya ce Allah ya kawo kazantar ɗaki bai ba haushe ke nufi da wannan duk da cewa ba abu ne da ya kamata a faɗi ba tun da yana daga cikin irin fadodin da mutanen jahiliya ke yi da ka bai kamata a ce Allah kawo kazantar ɗaki ba amma dai bahaushe na faɗin wannan don ya nuna ne fatan Allah ya kawo ‘ya'ya ashe kenan haihuwa na daga fa'idodin aure wannan ya sa Allah ta baraka wa ta'ala a cikin suratun nahal sura ta goma sha shida aya ta saba'in da biyu ya gaya mana ya nuna mana cewa aure ko kuma haihuwa na daga cikin arziki da Allah ke babawa Allah ta'ala ya ce wallahu ja'ala lakum min zuwa da. wa alalakumin lakum min azwajikum banina wa hasada wa razaqakum min at kuma Allah ne ya sanya muku mata daga kawunanku domin ku ai asalin daga Hauwa ne farko wadda aka halitta daga adam sai da haka nina fusu kuma azwajan daga gare ku ne kuka samu matan وجعل لكم wa wa hafada kuma ya sanya maku ‘ya'ya da jikoki daga matan naku, mana ya halitta muku ‘ya'ya da jikoki daga matanku, raka kuma na tsargidat kuma ya azurta ku daga daɗaɗen abubuwa masu tsarki masu amfani idan an ci. An basan a tsargidat bayan ambatan damina da haka da na nuna cewa da 'ya'yan ko kuma da matan da 'ya'yan da jikokin da sauran daɗaɗen abubuwa ɗin su arziki ne daga Allah ta baraka wa ta'ala. ado ne da aka ƙawata su ga mutane. Allah ya ƙaddara cewa ƴaƴa. suna zamewa ado da iyayensu hakanan Allah ya kaddara cewa ‘ya'ya abubuwan sha'awa ne ga mutane Allah ta tabaraka wata'ala a cikin suratul kafi sura ta goma sha takwas kenan aya ta arba'in da shida yana cewa almalu wal baluna zinatul hayatid dunya dukiya da ‘ya'ya ado ne na rayuwar duniya a shekenan ‘ya'ya ado ne kuma babu wani mutum face an kawata masa son wannan abin ado kamar yadda a cikin suratu ali imran sura ta uku kenan aya ta goma sha hudu allah ta baraka wa ta'ala ya ce zuyina linnasi hubbu shahawati minan nisa'i wal banina والقناطير المكمترة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرف أنت أوى تأوى متاني شان أبوكو إن شاء الله مدى زماتا دعايا بكما أبوكو بانبوزي ندوكي أنا أرضكي مدى بزيناري بأمرفا بدواتي da dabbobi da ake amfani da su a gida su ɗauka kuma a yanka a ci ko a soce a tunamansu da kuma amfanin gona duk waɗannan abubuwa Allah ya ƙawata wa ɗan adam su a zuciyarsa shi lallai ɗan adam dole gode wa Allah a can ni'imar haihuwa da ado ne da aka ƙawata masa wanda kuma ya dace da yanayi da ɗabi'arsa Allah mun gode maka fatan kowane mutum Shi ne Allah ya azurta shi da yaya na gari waɗanda za su mai gurbin sai don ba shi in ya tsufa su taimaka masa idan ya gajiya su tallafa mashi in ya ba su umarni matuƙar bai saba wani Allah ba su bi idan ya mutu sai masa addu'a ayyukan alkhairi da ya kasance yayi yi su ci gaba da yi kowane uba yana fatan haka kowane mutum yana fatan ya samu wannan Allah ya azarta shi da irin waɗannan yaya shi yasa ma Allah baraka wa ta'ala a cikin suratu maryam sura ta goma sha tara aya ta biyar da aya ta shida Allah ta'ala ya ba mu labarin annabi zakariya kamar yadda ya ba mu a can suratu ali imran nan a nan ma a suratu maryam Allah ya sake ba mu labarin annabi zakariya ya roƙi Allah bayan ya yi tawassuli da halin da yake ciki na cewa ya tsufa sannan kasusuwa sun yi rauni sai roƙi Allah ya ce fa habli min ladunka Ya yarithuni wa ya min ali yaqub wa ja'alhu rabbi radiya ya Allah ka bani waliya wanda yake da da zai zame mani majibincin lamarina wanda zai tallafa mani wanda zai sauƙaƙa min al'amurata al'amurana da taimakon Allah wannan ɗan ya ni wa ya min ali yaquba ya gaje ni a wajen wa'azi da ilimi da da'awa da isar da saƙon Allah da taimakawa mutane da umarni da kyakkyawa da aiki da hannu da mummuna da aikin hisba Allah ka bani ɗa ya taimaka ya tallafa ya gaje ni akan wannan ya kuma gaji mutan gidan yakuba Yakubu shi ne baban annabi yusufu shi kuma yakubu dan ishaqa ne shi kuma ishaqa dan ibrahim ne alaihi salatu wassalam ya Allah ka sa ya gaji gidan girma gidan daraja gidan wa'azi da annabta gidan da suke umarni da kyakkyawa da hannu da mummuna gidan da suke faɗin kalan lahu gidan da ba sa yi sai abin da Allah ta'ala ya ce Allah ka sa ya gaje ni akan wannan waj'alhu rabbi radiya kuma ya Allah ka sanya shi radiyan mai yarda da abin da aka fara masa mai yarda da hukuncin Allah mai yarda da dukkan abin da Allah ya hukunta mashi ko kuma radiyan wanda zai aikata abin da za a yarda da shi a shahida anan shine annabi zakariya ya roƙi Allah ɗa na gari wanda yake fatan ya gaje shi ya kuma mai gurbin shi هذا ما الله تبارك وتعالى أكتوبة الفرقان سورة 25 كنان آية 74 يا باب العباري دبتكين أدوا عند مثالا تركي داعي الله إباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا إلى أدوا أدوا تكيه زمن الله تعالى يقول والذين يقولون ربنا أطلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما su ne waɗanda ke cewa ya ubangijin mu ka ba mu daga zuri daga matayenmu zuriya wadda za su zama daga mu da zuriyar ƴaƴa kenan waɗanda za zama mana ƙurrata a ayyunin sanyin ido idan mun gan su mu ji daɗi in mace ce in ka kalle ta ta faranta maka rai in kai mata umarni ta bi matuƙar ba saɓon Allah ba ne idan ka hana ta ta hannu idan ka yi rantsuwa a kanta ta kubutar da kai idan ba ka nan ta tsara mutuncinta da mutuncinka da dukiyarka da kuma haƙƙin yayanka in ka sami irin wannan matar ai ka samu ƙurrata a ayi dangane da yaya kuma ka samu waɗanda suke masu kirki masu mutunci waɗanda za ka yi alfahari da su a kowane lokaci in ka samu wannan ka samu ƙurrata a ayyuni وجعلنا للمتقين إماما ya Allah da mu da yayanmu ka sanya mu a matsayin jagorori shugabanni ga masu tsoron Allah Allah ka sa mu cikin jagorori kuma shugabannin masu tsoron Allah ɗaya amana ce kuma amana ce a wurin iyaye kuma wasiya ce daga Allah tabaraka wa ta'ala kuma babu shakka a ranar kiyama za a yi tambaya game da ‘ya'ya. Allah ta baraka wa ta'ala ya faɗi a cikin alkur'ani mai girma a suratun nisa sura ta hudu aya ta goma sha ɗaya yusikumullahu fi auladiku Allah yana maku wasiya cikin al'amarin ‘ya'yanku. Ko da a wannan aya, su ya tafi ne kan maganar gado, amma dai a shahida a ciki ne Allah ya yi wasici game da 'ya'ya ko manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallama ya ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati dukkan ku masu kiwo ne kuma kowannen ku za a tambaye shi game da kiwon da aka ba shi. manzo Allah sallallahu alaihi wa wa sallama ya ci gaba da bayyana irin wannan kiwon ko kulawar ya ce shugaba mai kiwo ne a kan waɗanda yake wa shugabanci kuma za a tambaye shi a ranar kiyama game da aikin da aka basa na kulawa da haƙoƙin waɗanda yake wa shugabanci mutum shugaba ne a gidansa game da matarsa da 'ya'yansa da wasu ke rikicinsa kuma lallai za a tambaye shi a ranar kiyama game da wannan kiwon nashi mace mai kiwo ne mai kiwo ce ita game da dukiyar mijinta da yayansa kuma za a tambaye ta a ranar kiyama game da abin da aka baka kiwo wani hadisi al'imamu muslim ya a wata wayar, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce kullu nafsin min bani adam sayyidun kowane rai na dan adam shugaba ne sai ya kawo mutum shugaba ne a gidansa mace shugaba ce a gidanta kuma duk za a tambaye su ranar kiyama game da shugabancin da aka ba su ashe kenan tabbas za a yi tambaya game da wannan amana da Allah tabaraka wa ta'ala ya ba iyaye wata amana amanar 'ya'ya shin sun rike amana ko sun cita sun kula da haƙƙin amanar ko sun tozartar sun yi abin da Allah yake so game da amanar ko ko sun wulaƙantar duk wannan a ranar kiyama Allah tabaraka wa ta'ala zai tambaye ni zai tambaye ka zai tambaye ku zai tambaye su zai tambaye mu zai tambayi kowa da kowa a ranar kiyama Allah ya ba mu ikon kiyaye wannan amana da haƙoƙinta yadda Allah ta'ala yake so musulunci ya tanadar da haƙoƙi da 'ya'ya akan iyayensu kamar yadda ya tanadar da haƙoƙi Da iyaye a kan ‘ya'yansu hasali ma haƙƙin iyaye shine haƙƙi mafi girma a kan bawa bayan haƙƙin Allah da haƙƙin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Ba ma kasance wannan muhabara ba shirya ta domin ta tattaro bayanai akan haƙƙoƙin iyaye akan 'ya'yansu ba cewa aka yi ai magana akan haƙoƙin 'ya'ya akan iyayensu ba za mu shiga cikin haƙoƙin iyaye akan 'ya'ya ba sai dai nan kusa ba da daɗewa ba kwana shida yau akwai muhadara da na gabatar a garin saka daɗi wadda ta yi tsokaci akan haƙoƙin zamantakewa a cikin muhabarar an yi bayani dangane da haƙoƙin iyaye akan ‘ya'yansu da kuma haƙoƙin ‘ya'ya akan iyayensu kamar yadda aka yi bayani akan haƙoƙin Allah da kuma haƙoƙin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda ke son san wannan sai ya je ya nemi kafet za a samu a cikaji bakin dogo insha Allah to yaya kamar da muka ambata suna da haƙoƙi akan iyayensu kuma haƙoƙin nan suna da yawa sai dai mun dunkule mun tattare su muna ganin za mu iya cewa ‘ya'ya na da haƙoƙi guda biyar a kan iyayensu Haƙi na farko haƙƙin zaɓen uwa ta gari ko kuma uba na gari tun da banin a auren kenan ‘ya'ya na da haƙƙi na a zaɓa masu uwaye mata na gari ko kuma iyaye maza na gari tun da banin aure musulunci ya shimfiɗa hanyar da za a bi don kaiwa ga uwa ta gari ko kuma uba na gari dangane da iyaye maza waɗanda aka ce su zaɓa wa ‘ya'yansu uwaye mata na gari ba za Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana cewa mata mutane ko ko maza sukan so su aure su ne don ɗayan dalilai guda hudu galibi da wuya a wuce wannan ɗayan hudu tunkahul mar'a li jamaliha wa hasabiha wa maliha wa diniha fazfar bi zati din farida kada akan auri mace domin kyawunta ko ta inda ta fito gidansu ɗan ce ɗan da jikarwa ne ko dukiyarta mai shi ne ita ya aure ta hajiya ce shi kuma ya zama mijin alhaji wato ya zama mijin hajiya ko kuma domin addininta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fanfar bi zati dini tarbat nidak ka rabauta ka ganintu ka himmatu zuwa ga auren mai addini don ba kai haka ba ka iya samun matsala sarbat ta da kamar addu'a ce amma ba ana nufin abin da zaburarcin ya kunsa ba manufar don gudun karkai na dama don gudun karkaci jiyatsa saboda wadda ta aure ta don kyawu kawai, kyawu na karewa ya bushe komin kyan mace ka ba ta lokaci tana yin aure Allah ya kawo haihuwa ta haifi ɗaya biyu uku hudu biyar shida to yi don kyau ne to kyanta ya kare sai dai kuma a lallaba a imane idan dukiya ce ta kan kare a khadija matar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa radiyallahu anha wa ardaha manzo Allah sallallahu alaihi ya aure ta tana da dukiya mai yawa miliyoniya ce a zamanin ta wanda in ta magana ana saurarawa in ta umarni ana bi saboda abin da ta mallaka na dukiya amma ba ta bar duniya tare da wani abu da na dukiya sai da dukiyarta ta kare gaba daya domin tallafawa addinin Allah ashe dukiya ta kan kare lokacin da aka fara sana'ar bangurutu tuwatuwar sai da mai a Najeriya akwai wasu hatta a nan kewayen sabon gari waɗanda muka samu labarin su rika shanye kuɗi kuɗi za su sa a cikin kwallaye da kwanoni da samiru da rozus rozus na mata saboda yawan kuɗi amma ana yi gari ba kawai wanda suka shanya ba ba kawai wanda suka taskace a cikin kwanoni da sauran wuraren taskacewa ba an waye gari za su fito waje su tsuguna wajen mai koko a ba su kokon naira goma da sugar naira biyar da kokon naira goma su ce su kuma sha kudin ya kare ashe kuɗi yana karewa idan mutum ya auri mace dan kudi akwai wani ya kare in ba bai kare ba akwai yiwuwan ta hana shi in ta hana shi sai ya ji haushinta idan mutum ya auri mace don ita yarwa ne jikarwa ne ai ba wanda ake dubawa ba la amruka mal insanu illa bi dinihi fala tatruki taqwa ittikalan ala nasali mutum bai zan komai ba face addinin sa ake dubawa addini shine mutum farka bar abin da ya shafi tsoron Allah kana mai dogaro da nasaban mutum nasaba ba komai bane in dai babu addini in ko da addini to nasaba kan zama nurin ala nuri amma idan ta auri mace dan addini ta aure ta saboda addininta idan tana son ta zaka ka girmama ta za kyautata mata in aka wayi gari mukallabar kulubi ya canza tunaninka ya zan zuciyarka ba ta san wannan matar ba kuma za ka zalunce ta ba amma addini da kada yi maka wannan kaifin idan da addini ce ana sa rai za ta zama mai tarbiyya kuma za ta zama mai ƙoƙarin yin tarbiyyar ‘ya'yanka amma idan ka auro mara addini to al'amarinka zai lalace ya tambaɗe ya lalace ya ɗaiɗi Allah ya tsare amma ko da kai maganar addini wannan bai nuna cewa sauran abubuwa guda uku ba su da kima a idan ɗan adam musamman ma namiji yanzu ba tambaya don Allah idan ba za mu kaddara ga ɗaliban lissafi mu ce addini mu ba shi lamba ɗaya mu sa mai wani tawu mu sa mashi sufuri zero dukiya mu sa mata sufuri zero daraja ko na nasaba mu sa mashi sufuri zero ina ɗaliban firamare ina yin sakandare idan ba ɗaya ga zero ga zero ga zero ɗaya zero zero zero ya zama yake nan eh ya zama na ya zama dubu ɗaya ga ɗaya ga zero ga zero ga zero ba dubu ɗaya nan ba thousand ashe kenan idan mace na da addini tana da kyau tana da dukiya kuma ta fito gidan daraja ka iya cewa kamar maki dubu ne amma yanzu ba za a ce mummuna ce amma tana da abin hannunta sannan yar suwa ne ka ga yanzu ka cire kyau daga addini sai daraja da nasaba sai kuma dukiya ka ga yanzu tunda ka cire zero ɗaya ka cire sufuri ɗaya ka zama ga ɗaya ga sufuri ga sufuri ya zama nawa kenan ɗari da dubu ɗaya da ɗari ɗaya yanzu ce Ba za a ce mummuna ce kuma talaka ce fitik amma kuma iyayenta ana ganin su masu martaba ne masu daraja masu kyakkyawan tarihi ne ga ɗaya ga sufuri guda ɗaya ya zama na da goma da ɗari ɗaya suke da za a ce mummuna ce kuma tsawo-tsawo ba komai a hannunta sannan kuma gidansu ba wasu masu ranar da za a zuwa ba da labari da ne ta gabin zirurukan nan ta cire ko amma akwai addini kana da gudana ɗaya da ɗaya da goma ɗaya suke amma da za a ce kyakkyawa ce kuma yar masu da shi gata tana da dukiyar ma a hannunta bayan wannan iyayenta masu daraja ne masu nasaba ne tana da zero guda uku amma zama ba ta da addini tana da nawa ba ko daya to da ba ko daya da daya da ya suke ashe nan addini ne asali amma idan an samu sauran ba to nurin ne ala nurin Allah ya samu dace ita kuma mace an nuna mata ko iyayen ya mace an nuna musu yadda za su yi su samarwa ‘ya'yan ‘yarsu uba na gari domin ko zan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce idan ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa a wata ruwayar fa antihu illa taf'alu تكون فتنة في الأرض وفساد أريد إذا لم تكن أمن شيء الدين سا بدبيعون سا يجب من إرسل تقباشي فأورا مسا بأن إنك ياك با إنك ياك با يلا ما قد أيفك سا يلا ما أنتو توتي أتي ماوني يلا ما أنتو متأيش نايتي ماوني يلا ما قاتل بلا كوب برموتا ديكي بسوسوني ماوني تو ذا أسامو fitina a cikin ƙasa da ɓarna mai yawan gaske Allah ya tsare mu da waɗannan abubuwa guda biyu abin lura nan shine ba maganar ilimi ba sai aka yi maganar addini can fazfar bi zati dini nan idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu mai yasa saboda ana iya samun akasi ga ilimi amma ba addini ko da yake ilimi yana taimakawa kuma ƙunwani ne na addini amma ana iya samun saɓanin haka ka gama taririn tana jan ayoyin ƙur'ani kai ta ce lokacin sahabbai ta rayu hijabi bulun da niƙari amma zuciyar ba ɗabi ɗabi'un na, halin ko bakin kare in abinci ne aka ba su ba zai shi ba haka za ka iya ganin wani kamar ɗalibin ilimi ne domin sa masha Allah kamu ɗaya cikakke ko ba biyu wandon shi kuma bai ma kai iya ƙauri ba yana saman ƙauri in ka gan shi ka ga ras kwanan hadisi in yana magana kai ka ce alifin ba'in ne ke zuba idan yana rera karatun ƙur'ani kamar halilu kusarin sabon gari amma kuma sai ka gaba a halak ba mu'amala ba sanin ya kamata aƙidar ba tana rawa to irin waɗannan dalilai ya sa aka yi maganan addini da ɗabi'a ba a yi maganan ilimi ba ta da cewa ilimi a gare shi ne alama ce da ake sa ranta kai ga addini ba yadda za a sanar mai cikakken addini ba ka da ilimi ko da kuma ka zan malami ba ilimin dole ka samu wani matsayi na sanin mafi karancin abin da ake kira ilimin addini kafin addinin ka yi tsayi duk addinin da ba ilimi za a yi bankaura a yi hauma-hauma to amma komai ilimi idan ba a aiki da ilimi ba to aikin banza ne babban malamin nan a doktor bakar abdullahi abu zai rahimahullahu tabaraka wa ta'ala a mashahurin littafin nan nasa ko ɗan risalar nan tashi mai suna hiliyatu ɗalibin ilimi ya kawo wata magana wanda ya ce latifa ne isnadiya isnadi ne mai ban sha'awa mai burgewa domin iyaye ne guda tara a ciki wani ya ji daga wani ya kawo farkon isnadi ya ce kala samita abi kala samita abi kala samita abi kala samita abi kala samita abi kala samita abi kala samita abi kala samita abi kala aliyu bin abi talib hatafal ilmu bil amali fa in ajabahu wa illar tahala yace ilimi ya yi waya ya kira aiki akan waya idan aka yi maka waya da ake tare ka yi ka to ilimi ya kira aiki a waya yace fa in ajaba idan aiki ya amsa wayar da ilimi ya yi to masha Allah ilimi zai zauna wa'illa idan ko aiki bai amsa wayar ilimi ba hala, sai ilimin ya tafi bar aiki ya tafi kawai abin shi a shekenan idan ilimi ba haɗa shi da aiki ba to ya zama matsala wa in kunta la tadri fa tilka musibatu wa in kunta tadri fal musibatu a'zamu to wajibi ne iyaye ku zaɓawa ‘ya'yanku uwaye na gari haka nan ku uwaye mata ku zaɓawa ‘ya'yanku iyaye maza na gari ma'ana tun gaba na a kulla aure a yi wannan tsari idan kuma an riga an yi auren masha Allah Allah ya bada lada to yanzu a ɗauki mataki a kan ‘ya'yanku domin ta haifa muku jikoki na gari a cewa abul aswad al-shu'ali rahimahullahu ta'ala ya ce wa ƴaƴansa wata rana kad ahsantu ilaykum sigaran wa kibara wa qabla an tuladu قالوا وكيف أحسنت إلينا an nulada نولد ikhtartu lakum min al-ummahati man la tusabbuna biha yace na kyautata muku kuna kanana da kuma bayan kun girma kai na ma kyautata muku tun da ba na haife ku suka ce baba ya kai ka kyautata mana tun kafin a haife mu ce na zaɓa maku daga cikin iyaye mata wadda ba za a zage ku ba da ita ba za a yi maku gori ba saboda ita saboda macen kirki ne mace ce mai mutunci mace ce mai kamun kai mai tsoron Allah mar'atun salihatun razaqan Allah misa'an salihah haka nan shi ya ce a cikin wani baitin waka fa awwalu insani ilaykum takhayyuri limazidatil a'raq babin afafuha yake cewa 'ya'yansa. farkon kyautatawa ta gare ku ya ku ƴaƴana shine da na zaɓan maku wata mace mai daraja mai nasaba mai asali wadda kamun kamun kai ne kowa ya santa da kamun kai ashe kenan yana daga haƙoƙin a akan iyayensu a zaɓa masu iyaye na gari tun wajen ƙulla ɗan ba na samun su ma'ana tun wajen aure kenan haƙƙin 'ya'ya na biyu haƙƙin tabbata ladubban shari'a da zarar an haife su shari'ar musulunci ta tanadi ladubba da ya kamata iyaye su kiyaye wa 'ya'yansu da zara an haife su akwai manya-manyan dubba guda biyar ladabi na farko ana haihuwan ɗa a yi masa hamiki kuma a yi masa addu'a idan uba yana kusa da ɗauki ɗan jaririn ko jaririyar ya samu dabino ya dandaka in ba dabino a sami zuma in ba zuma a sami duk wani abu mai zaƙi a wanke hannu a ɗan ɗuba a sa a bakin jaririn ko jaririyar a jujjuya a cikin bakin an so a yi amfani da yatsu guda biyu da manuniya da kuma babban ɗan yatsa na hannun dama wannan shaki kira ta hamiki ba za a tauna zinan ba saboda babu wata fa'idar taunawa domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi kaɗai yake ɓanta da wannan saboda tabarruki da ake sa ran a samu daga yawunsa kai kuwa farar hula iri na ba wani tabarruki a yawonka saboda haka sai a dandaka a sa musu shi ake kira a tahanik dandaka wannan da duk abin da za a yi ko da ne za a dandaka za a yi dandakawa amma ya zama ba abin dandakawan kwata-kwata to a babin larura sai a ɗan tattauna ɗin amma karfe da tattaunawa na da wata falala kai a kanka manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya tauna abu ake samun falala daga tattaunawarsa bayan nan sai addu'a a mayaran addu'a nan take kar a jira sai bayan kwana uku ko bayan kwana hudu ko makamancin wannan idan uba ba ya kusa uwa ta yi matuƙar tana cikin hayyacinta Allah ya kawo yi da sauki to a yi ƙoƙari a yi wannan idan ma ba za ta iya ba akwai wanda za ta iya a wurin ko wanda zai iya a wurin a samu a yi wannan shine abu na farko da ya kamata a yi wa jariri ko jaririya kuma ana samun albarkan 'ya'ya a dalilin wannan hadisi ya zo a cikin sahih muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce babu wanda za a haifa face sai shekan ya shure shi ya haure shi sai da za ka ji ɗaya ta ɗaya kuka inya inya hauri ne daga kiɗan ya ce sai dai maryam uwar annabi isa da ɗan nata annabi isa saboda albarkar addu'a da mahaifiyar maryam ɗin ta yi tun lokacin ta haife ta falamma wa ba ta قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وعبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا الشيخ الآن الجعة تظن يتكي فرصم أجل لا يجاليني أنا فارا البركة الخير إن شاء الله بعد ذلك kuma alama ce in mata ta jahilci jahilci na hakika ko jahilcin sunna a wayi gani an bar yaro da sunan wai ana jiran kwana uku in namiji ne ko kwana hudu mace ce a za a yi masa hudu ba a kira ni shekara ɗaya na cin goro da asuwaki ba a ce wai shi ne zai zo ya ɗauki wannan yaron ya masa wani kururuwa ko ya masa waɗansu akuwa da ba matan san me yake baɗi ba surkulle ne daidai ne Shirin ta ne har ba su masu ne oho da sunan wani na hudu ba in ya kare ya kafa bakinsa akan cikin kulli ya yi masa kiran sallah a kunnen dama ya yi masa kiran yi masa ikama a kunnen hagu gaskiyar magana ita ce kiran sallah da ikama hadisin da ya zo yana magana akan wannan hadisi ne na ƙarya maudu'i sannan shi kansa kiran sallah ma a yi a hannun kunnen dama a yi a kunnen hagu gaba ɗaya kamar yadda hadisin abu fi ya zo da shi shi ma ba'isi ne da inganta sai haka in kana neman bayani a kan huɗuba da ake wa jariri ya kan ke kenan a sa dabino ko ya zuba ko na mai zaki a bakinsa sa'an nan a yi masa addu'a haza wa salam أهل السنة سيئ مشارك وأنه يكرم صلى بدينة بإنجلتها وأنه إكابر بدينة بإنجلتها با وني بليني إنجلتك أكونا باو با وني مالني وني يكسى عم بتسونيش أين من حديثي بإنجلت وانا حديث بتسوى عجيس عطاني أكان حديث إنكرم صلى أكون من داما بهجو amma magana mafi kyawu ko mafi inganci ita ce hadisin da inganta ba ga ɗaliban ilimi sa iya cewa watakila ai mun taba karantawa in ma dai a sunan abi dawo ai a sunan turmizi ko a sunan ibn maja cikin sahih din albani ya inganta hadisi sai in kara muku da cewa haka yake amma shi albanin da ya inganta ya koma cikin sahihul kalimar tsayi ya hassana hadisin ya ce hasanun ne hadisin shi nan da ya hassana ya koma cikin irwa'ul galil fi takhrij ahadith manar sabil ya ce hasanun insha Allah shi din da ya ce hasanun insha Allah ya koma cikin susula da ifa ya ce da ifi akwai sauran magana bayan shi waɗansu malaman irin su abu ta haƙal huwaini hafizahullahu tabaraka wa ta'ala irin su abul hasan al-arabi da sauransu duk sun ba a wannan hadisi da haka hadisi ne da ba za a yi aiki da shi ba a wannan mas'ala ɗin ladabi na biyu da ya kamata a kiyaye wa jariri shine a sanya masa suna akwai hanyoyi biyu na sanya wa jariri suna hanya ta farko ko kuma lokaci lokuta biyu na sanya wa jariri suna lokaci na farko da zara an haife shi da zara an haife shi a iya mai suna a ranar da aka haife shi ba laifi ba ne ya halasta a yi wannan jawabi domin ko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sa wa ɗan da aka haifa masa suna Ibrahim a ranar da aka haife shi haka nan ɗan abun ɓalha al'ansari mijin ummu sulaimin al'ansariya mahaifiyar anas ɗan malik radiyallahu anhum ajma'in an sa mai suna abdullah a ranar da aka haife shi haka nan abu musan ash'ari radiyallahu anhu ya sa wa ɗansa suna ko ko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sa wa ɗansa suna a ranar da aka yi shi idan an so sai a ɓoye sunan a ƙi a ɓoye sai ranar bakwai da haihuwa wannan ma ya tabbata ni na shekul albani yana ganin shi ne mustahabbi amma yanzu ɗaliban ilimi sai suka ɗauka mustahabbi shine da an yayi a faɗi wanda ma bai faɗi ba yana da wani yanki na gida a wurin su to wannan karancin ilimi da bincike ya kawo musu haka mustahabi ne a ɓoye sunan a jinkirta sai ranar bakwai da haihuwa amma ya halatta a bayyana sunan tun ranar haihuwa amma shi allama a shek a doktor bakar abdullahi abu zai yana ganin cewa za a iya ɓoye sunan sai ranar uku da haihuwa sai dai kasancewar a littafinsa tasmiyatul maulud bai kawo wani hadisi ko asali akan haka ba sai ya zamanto ba ma ambatan wannan a matsayin ɗaya daga cikin lokuta na sanya suna sai dai kwara biyun kawai maimakon ukun da ya kawo ko dai ranar haihuwa ko kuma ranar ba hakki ne na ɗa a zaɓa mai suna mai kyau dangane da ranar bakwai ɗin, akwai saɓani game da yadda za a kirga amma magana mafi kyau mafi karfi mafi inganci ita ce za a kirga da ranar haihuwa matuƙar rana ta faɗa ba sai da sai da aka haifi yaro ranar asabar da safe ko da rana ko da yamma matuƙar rana bata faɗa ba to za a kirga daga asabar ɗaya lahadi biyu litinin uku talata hudu laraba biyar alhamis shida juma'a bakwai in an haife ran asabar to juma'a ne ranar da za a bayyanar da suna a yanka rago a yi kaciya a aski ba sai ranar asabar ba in ka kirga an samu yini takwas kenan matsalar ba haushe ita ce shi yini yana ɗaukarsa a matsayin rana ya ka ce sabatu ayyami ba haushe sai ce kwana bakwai ko ba haka yake harshen larabci ba sakhara alaihim saba layalin wa ta ayyamin husuma kaga ashe kenan za a iya samun yini daban dare daban an samu darare bakwai amma yini takwas saboda idan yan daga yini ne tun da daren wannan yinin ya wuce sai ba a kirga da shi ba yini ɗaya yini biyu in aka samu yini takwas an samu darare bakwai in aka samu darare bakwai za a samu yini bakwai haka ƙari da take amma don an samu ne bakwai to zarare shida ne saboda haka kwana shida ne ne bakwai amma ba hauce sai ce kwana bakwai maimakon rana ko yi ne bakwai saboda abisun da ya magana a kan sanya suna da yanka dabba an yi magana ne a akan yau yi yinin bakwai rana ta bakwai ba kwana na bakwai ba don kwana a wajen bahaushe dare da yi ne karatun sabo ne ko? ta dama kullum ƙara ilimin yake akwai matakai na zaɓar suna matakin farko a zaɓa wa yaro suna wanda za a danganta bauta ga Allah mafi kyawun mafi soyuwar suna a wajen Allah shine Abdullah da Abdurrahman bayan wannan sai mataki na biyu duk wani sunan Allah ingantacce da za a danganta zuwa gare shi ta hanyar bauta Abdurrahim Abdulmalik Abdulquddus Abdulsalam Abdulmu'min Abdulmuhaimin Abdulaziz Abduljabbar Abdulmutakabbir Abdulkhaliq Abdulbarik Abdulmusawwir haka dai haka dai har inda Allah ya tsaye da mutum a iya ilimin na sunayen Allah sai dai ka shaida ni ba duk sunan da muka sani ne a yau suka inganta suka tabbata a haƙƙin Allah ba misali a cikin sunayen nan 99 da malaman islamiyya ke koya ma yaran mu. a makaranta ko kuma a makarantar allo ake koyar da yara ko a makarantar boko malaman arabiya ke koyar da yara sunayen Allah guda tasa'in da tara ne wallahu allazi la ilaha illa hu ar har zuwa as kamar yadda zuwa cikin riwayar al-Imam Tirmidhi da Ibn Majah da Ibn Hibban to wannan jerin sunayen bai tabbata daga manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallam kuma a ciki akwai kamar guda talatin waɗanda tabbas tabbas bincike na manyan malamai ya tabbatar da cewa ba su zo ba a sigar suna a ƙur'ani ba su zo ba da sigar suna a hadisai ingantattu to na bara danganta wa Allah ba kamar su alhadi ba suna Allah bane annafi'u abdar aljalilu as-sabur ar rashidu duk wannan ba su tabbata a cikin sunayen Allah ba almuhusi almuguni almuhuyi almunitu alba'isu arrafin, duk ba su inganta ba a haƙƙin Allah ta baraka wa ta'ala turka shi karatu ya fara da su amma a madadin waɗannan da ba su tabbatan ba akwai waɗanda suka tabbata in kun karanta littafa a sai za ku gani misali arraziku ba cikin wancan jerin sai dai arrazaku ko amma kuma akwai arraziku a cikin hadisi ko akwai aljamilu inna allaha jamilun yuhibbul jamal akwai almuhsinu inna allaha muhsinun yuhibbul ihsan akwai at-tayyib inna allaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba akwai ar-rafiq inna allaha rafiqun yuhibbur rifqa إن الله حيي يحب الحياة الحيي كنا أبدا يسونا الله أقول الشافي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء الله يبادر سقما أقول الرب سبوه القدوس رب الملائكة والروح أقول السيد السيد الله إذا النبي صلى الله عليه وسلم دون أبنى sunaye ne na Allah tabbatattu ingantattu a cikin hadisai waɗanda ba su cikin wancan sunaye. a shi kenan abu na farko shi ne sunayen Allah ba su ma ta kaita zuwa tasa'in da tara ba sai ke sai mutu haka kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la ushi sana'an alaika kama aflaita anta ala nafsika kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce as'aluka bi kulli ismin هو لك صليت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلفك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أظن الله يبكي أنت أتكين إلا من سنجل يدسي أو كوان بيسني أغلب يسوني سنة يوم أنا بكاتا الإجراسة كان لا أكل في رمتاكين بيو شيني أدنبن تسونا ga wani suna daga cikin sunayen Allah ta hanyar rubuta in baka ce a ce amatullah amatul rahman amatul rahim amatul malik maimakon abdullah abdurrahman abdurrahim malik mataki na uku sunan wani daga cikin annabawa salih hudi ibrahim ishaq yaqub yusuf musa isa dawud da sauransu ba wani a akan wani sai dai kawai hankali zai nuna cewa in ka sa ma ɗanka suna Muhammad sallallahu alaihi wa sallama in dai ka san abin da kake yi ana sa rai duk alkhairi da za a samu a dalilin san sunan wani daga cikin sunayen annabawa ka samu aure ba dan nasu ne zai da nufi ko ba hadirin da suka zo akan maganar Muhammadu ku sa ma yanku suna Muhammadu kaza kaza duk aka nuna wata falala da inganta ba to dai kawai ya zo annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce kwa iya amfani da sunana kusa amma ban da alkunyata to wannan jawab kawai nuna ba wai wani faba'i ba mataki na hudu shi ne sanya sunan wani daga cikin sahabbai namiji ne ko mace mataki na biyar shi ne sanya duk wani suna na kwarai na gari mai kyakkyawar ma'ana mai daddaɗan lafazi wanda yake mai sauƙin faɗi kyakkyawar ma'ana daddaɗan lafazi mai sauƙin faɗi to idan ka fita daga waɗannan to kuma ka kama kafar wala kuma ta masu ƙaƙale a sama ya suna samira karuwar dare ba maza masu kakale a sa na suna zallabiya ko marakisiya duk wannan duk wannan kame-kamen da zai kai ku ko'ina ba wai sunan yusuf hudu salihu musa wai tsofaffin suna ne ba a yayin su suna hawa umaryam khadija fatima zainab ba a yayin su suna ne wanda yake na tsofaffi duk wanda sunanta duk wanda sunan ta samira ne ko ka aka bani ba na su ba wani kakale a ji sunna kawai sunna sab bisa a sab ba wani kakale amma wannan bai koyar da cewa wai akwai sunan da nake kushewa a'a in dai suna ne mai kyau mai ma'ana mai daddaɗin lafazi amma kalila ba suna ne mai kyau mai ma'ana ne daɗi ba kana maganar karuwar dare kuma Allah ya kawace yanzu malamin ma da ajiya sai Allah ya sauka to sanya suna shine ladabi na biyu da ake sa a kiyaye yaro a karkashin wannan hakki ladabi na uku yanka masa dabba al'atika ko azzabiha ko annasika al'atika ko azzabiha ko annasika sai dai ibn ibn hajar al-asqalani rahimahullahu ta'ala da shi da wasu malamai suna ganin ya fi kyau a kira wannan dabba da azzabiha ko annasika maimakon al'aqiqa dabbar da ake yanka wa jariri kenan a rana ta bakwai in ba a samu ba a rana ta sha hudu idan ba a samu ba a rana ta ashirin da ɗaya idan ba a samu ba duk ranar da aka samu in ana da iko dole sai an yanka ba ɗauki ba namiji ne ko mace za a yanka maka dabba akuya ko tunkiya ko rago ko kunsuru don ba ta yanka yayi duk wanda aka yanka yayi sai dai na dubi inda hali an so a yanka masa raguna biyu mace kuma rago ɗaya har ma al'imamu shaukani rahimahullahu tabaraka wa ta'ala yana ganin cewa ba yadda za a yi ka dace da sunnar aƙiƙa in baka yanka guda biyu ga ɗalibi ba amma ba ka da shi la yukallifu Allah nafsan illa wus'a ana hannu baka hannu kwalya ana ta kaiwa ya ga ta kaya amma dai kana da halin da ta kokarin yin haka ba za ku birge kowa ba idan ka yanka sa ko raƙumi ta bi na inda suna ta aje kar ka wuce kai ne. kuma yankawar rana ta bakwai kamar da muka ce ba kwana na bakwai ba rana ta bakwai yini na bakwai idan ba samu ba sha hudu in ba samu ba ashirin da ɗaya amma hadisin da ya magana kan sha hudu ashirin da ɗaya akwai kace na ce a kansa larabi da hudu yin aski ko mace ko namiji ana masa aski kuma an so a yi askin nan a yini na bakwai bayan an yanka dabbar dabbar akika ɗin ake so a yi askin, a fara yanka dabbar kafin a yi askin. kuma ba daidai bane a ce wani dabban nan za a yanka in dai bata ce wai bata za a yanka mata gaskiya wannan wulakanci ne da mata in dai abinda Allah ya hore kenan to a yanka amma ba da suna a ce in dai mace ce bari a yanka mata tunkiya wato dai mace dai wulakantacciya ce kenan ko na namiji ko mace ba wai tunkiya ba haƙƙon suru ya iya yanka in iyakan abinda ake da shi kenan askin nan za a yi bayan an yanka dabba za a kira wanzani ko a kai inda wanzani yake ya aski ko kan mace ce haka za a tanɗe talam-talam a aske shi tas a samo da a faran a goga a kan inda an ga alamar ciwo a kan su wanzamai sun sani su ba da magani ba bile a a auna gasin, a ni a ba da nauyin kwatankwacin ziyari. in ka je kasuwan da ake aunawa za a ba su kimar a naira in kuma ba a iya samun sikelin ba ko zai wahala ka ba a sai shi kai tawakkali ga Allah ka ba da gwargwadon abin da kake da shi kana mai yalwatawa in ka ga dama ka haɗa mai da turare da fagulai da ainihin wato abubuwan jin daɗi duk da ba shi duk babajin godiya ne ga Allah karka zama kankamoni kamar yadda abin da aka yanka dabbar ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo cewa ya ɗauki cinyan karfata ya ba unguwar zoma kai kuma da hanji zaka bata saboda tsabagen kankamoni hanji ta gama maka ɗauriya ta ɗauki nauyin kula da iyalinka kila ma in take ta taimaka maka ta akwai maza da yawa har da masu jini da za su yi tsayawa a gaban mata za su yi haihuwa suna tsoro zai iya gari sai ya fito amma ko da wasu alhamdulillah ba su da wannan tsoron kamar ni ƴaƴa na uku na farko dindi na karɓa haihuwarsu ni da kaina ni kadai ba kowa a ɗaki daga ni sun yayi haihuwa na taimaka mata ta haihu aka yanke na yanke ciri a kai komai na fito da ɗa bayan na gyara shi kai adon shi ina ina ina kuma ni ba nas ba ni ba komai ba karambani ne ilimi ne na dai shi ba zan gaya muku ba amma ban ce sai ma yanzu ka je ka samu reza ka farka na tanka ba in girban na za mu kama ka a kai ka kurkuku a ɗaure saboda haka ba kawai da zolan ka ake ne wallahi da ilimi ne ba gayu ba ne ba burkewa ba a cikin ɗa a yi mata aski ko ɗa wai saboda boko ba wani boko wai dai boko ko ko namiji ko mace abinda ake so a yi askin nan amma idan an haifi ɗa ba gashi dama ba wata karama ba ce ba sai an gode aska ba a bari kawai na na biyar kaciya duk ɗanin da amar kaciya shi ma a yi na bakwai bayan allah ai kaciya da wuri ya ba a jinkirta sai shekara bakwai a yi da wuri ana min bakwai ya fi zama mustahabbi ya ba a jinkirta sai shekara bakwai ba wani a akan haka sai dai wani magana da aka ciro daga Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhuma ya ce ba a masu kaciya a wancan lokaci sai mutum ya kusa balaga amma ba a iyakance bakwai ba to na aka sami iyakar shekara bakwai sai suka ce saboda a shekarar ne za a fara kowa mai sallah to dai za da za a yi mutu batun yana jariri ya huta kawai shi kenan kuma ya fi fa'ida a babi na likitanci na kimiyyar sanin jikin ɗan adam a yi mashi da wuri ya fi saurin warkewa ya fi samun sauƙi saboda a wannan lokacin garkuwar jikinsa antibodies ɗinsa suna da ƙarfin gaske za su taimaka masa wajen warkewa da wuri kuma sannan an raya mustahabbi tun da hadisi ya zo wanda hanyoyinsa guda uku in aka haɗa za su karɓi juna cewa a yi kaciyar a ranar kenan abin jeri ne a rana ta bakwai din a sanya suna in an jinkirta sanya suna kenan a yanka dabba a yi aski a yi kaciya idan mata ne za a yi masu alhafdu alhafdu shi ne a ɗan rage a ɗan yanke tsattun da ke kan al'auran mace to a nan ne ake shan fama da waɗanda ke da'awar suna da ilimi na likitanci waɗanda in a najeriya ne galibi makonan ilimin su turai abin da bature ya faɗi to wannan kai ka ce ne ilahun ne ne ubadu na ta suka kaciyar mata ba ta da asali wannan ma ai ba barizin ne dabbanci ne menene menene duk kayya ne a ilimin ma na likitancin ba haka yake ba a ɗauko littafai a karanta a can yana da fa'ida duk wanda yake kaciyar mata ba su da fa'ida to bai san ma inda aka sa gaba a duniyar bincike ba abinda likitocin da ke magana suke magana shine irin abin da ake na rashin tausayi da imani a wasu kasashen larabawa da kuma nan kasar a kudanci da ake zaftare wannan tunuwar da suke kira clitoris to sai a cire ta gaba ɗaya to wannan kan mummunan aka ne yayi kama da dabbancin amma ba ɗan yankewa ɗan mutu ba wanda manzon Allah Suna alaihi wasallam ya isharar zuwa gare ta kamar yadda ya zo a cikin hadisin wannan mata wadda suke zuwa ke khabdu din lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama amma idan ka je Lebanon ko Libya ko Sudan akwai wasu ɗabi'a duk da cewa za a yi sauƙi. sai a zaftare shi gaba ɗaya a yanke shi tas sai idan an yanke abin da ke faruwa shi ne mace ta kan rasa sha'awa kan kwata ko ta aure sai ta zama matsala ga mijinta ba sha'awa ba zai bukata sannan kuma ana iya rashin sa'a ma cuta ta shiga ciki tun da an yanke kuma yadda ake a gargajiyance ba tsabta na aska da sauransu a iya samun wata cuta ta shiga a dalilin wannan haɗari haka na iya kaiwa ga mutuwar wannan yarinya to ba kuma irin wannan mu dama muke magana ba muna magana wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar shine kuma shugaban likitoci Michael Hart ma ya faɗa haka Philip Hicks ma ya faɗa haka ashe ƙarya ne wani mutum ko shi da zalla galangon ya zai ce wai wai ba ilimi ne daidai ba wai wai dabbanci ne ko ƙauyanci ne saboda ya yi boko a ƙida kabdu tabbataccen abu ne shar'an wa akalan amma wanda ba cewa ake dole sai ka je kai ne kai ba kar kai mata ba ruwan amma dai ban yadda ne a soki maganar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam azabbu an sunnati muhammadin sallallahu alaihi wasallam shine aikin da muke amma don baka hamdu ba ba komai a su. sai dai ko a turai an gano cewa rashin ɗan da wannan clitoris ɗin wannan ɗan tullon rashin rage ta yana haifar da mutum ga mata idan a ƙasashe ne da ke da zafi tulluwar takan tsoro ta girma har ta toshe kafan farji shi ke nan ba kuma saduwa ko kuma duk saduwa sai da kuka ko kuma ya zama ba ta toshe ba amma ta zama laɓa ta yadda idan ma idan siket ya taɓa kan wannan clitoris ɗin wannan ɗan tulwar to mace sai ta haukace saboda sha'awa duk da bai ta kama za ta rungume shi saboda samu sauki shi yasa ake yawan zinatun zace da fyaɗe taɗe da lesbianism irin wannan iya shaidar na mata na ɓadugo da sauransu saboda ba ta yin kaciya dama an ba a yi sharar masallaci ba za a yi ta kasuwa ko inda ma bai kai kasuwa darajar? ba abubuwa suna da fa'idodi a likitance suna da fa'idodi a ɓangaren tattalin arziki suna da fa'idodi a ɓangaren tsarin gudanarwar al'umma amma tun da ba muna magana a kansu ba ne mun tsaya nan dangane da waɗannan matubba sai dai kafin in wuce zuwa ga haƙƙi na uku lallai ne in jawo hankalinku cewa cire jelu ba suna ne kai al'adar bahaushe ne ma kai bahaushe kadai ke cire jelu ba wani mutum da ke cire jelu a duniya sai bahaushe duk wanda ka na cire jelu ka bincika bahaushe koya mai shi za bahaushe karatun burani ke ne ya zai yi ta daurin magaru da alayhim wala rani me yasa an cikin hada da ganda wajen cire dino sai a kawo maka wata magana sai a ce wai ayin an ba cire dino ba wai wani zai kumbura domin zai fashe sai ya mutu ba wani ilimi akan wannan ma anzala Allahu bi halu sultan ba wani ilimi ku zo mu cire yayan ku benin kar ku yadda aibin uku ne na cire jini aibin farko mafirta mafitar harfa sukan cutu mafitan harfa na cutuwa musamman harfar larabci aibi na biyu ana yawan samun yanayi na a cutar da makogoran ko wani ɓangare a makogoran yaro ko jariri hakan ya kai shi ga kamuwa da cuta mai tsanani aibi na uku an canza halittar Allah Allah ya halittu mutum da abu Allah bai ce ku cire ba manzan Allah bai ce ku cire ba malam ba hausa ya ce ku cire haka kawai ba sirri ba faɗa ba kuma da limamai da malamai da sarakuna da kowa shiru don girma Allah ku daina ni ban taɓa cire na yayana dole ba kuma har in kowa ga Allah ba za a cire ba In sha Allah sannan bayan wannan kuma ba taɓa kamuwa da ta cuta ba bari in gaya muku sirri dama tun da wani wuri ne wanda Allah ya yi shi da yanayi da ya iya samun abin da ake kira infection wato ɗar cutuwa daga abubuwa masu haddasa cuta bacteria ko microorganisms idan ya zama ya shiga to zai iya kumbura in ya kumbura kamar yadda yan maruru ko kurje fito maka da kake yi za ka sha antibiotic ko kamar ta antiklos ko makamancin wannan ko antiklos da irin dangin su to shi ma abin da yake bukata kenan in ya dan kumbura sai a sha antiklos ko antiklos zai wace ya baje kuma a cigaba da harka amma ku gaya ma kowa ba ilimi ne ya koyar da su da ba al'ada ce ba ilimi ba abu na biyu da ba zan mutu wannan gaban ba sai na gaya muku wankan jego al'adar bahaushe ne shi kadai a duniya ba wanda ke wankan jirgin su ba shi mata ku ta'azantar da mu ku sa sai mun so ice dole ko da yake maganin ku kenan maza in an ce ku siyo musu madara da bambita su sha ruwan nono sai ku ce da za ku ba to sai ku ce ku kawo ikke a yanka sai ka ci gashi da haushe kai ko a hausa ba ba kowa ba a tattara mutane da ke wankan jego amma a zariya da kano waje ne ne a zariya har kan kwana 60 alƙari wata ma 42 da muguwar wuta a ɗaki ga mugun kunin kanwa mai shagen kanwa da yaji mai kawo hawan jini ga ruwan nafi ga mace tana bugun jikinta tana fagan-fagan mata nawa ne suka faɗi ƙasa cikin dare a dalilin zafin ɗaki kuma ba mu jin tsoron Allah ne mata ana azabtar da kudu kuma kuna jin daɗi sai za a ce bincike aka gano duk mace matan da ke da hawan jini waɗanda suke tsakanin shekara ashirin da biyar zuwa hamsin kashi saba'in bisa ɗari daga cikinsu wankan jego gobe gano ku ja mu kowa wannan mutum hawan jini ke sawa ku ƙi ba ku da wankan jego mu dai Allah ya ku da ba abin da ne ni ta na ba su da wani haka kawai kada ran kada hal to na ba wankan jego ba za su ce maka za ta ɗanye to na maganin ɗanye ko za ta yi sai ku ce to mahaukaciya da ke haihuwa cikin ruwan sama ta ɗauki ɗan ke gaba ta rido kiya wadda ke naƙuda ta ɗauki ɗan ta lashe shi ta ci gaba da neman ciyawa tana ci da dosa tare da sai su ce maka ai mahaukaciya wai ita ciwo zai kama ta ya ka ce ba ilimi ya koyar da wannan karatun ba nolanka masakin kane ya kawo amma mata zan gaya muku abin da za ku ku sharaɗi duk wanda ta yi abu uku take nema abu na farko ta riƙa wanka ƙalla sau biyu kullum safe da yamma da ruwa mai ɗumi irin yadda jikin da zai ɗauka ba ka buƙatar ganye ko tawo na biyu ta riƙa shiga ruwan zafi ko ta riƙa tsarki da ruwan zafi ta fasashe wanda za a sa maganin da ke kashe ƙwayoyin cuta irin su dukkan ɗinnan ko su antiseptic bai da sauransu abu da uku ta samu balance diet abinci lafiyayye mai gina jiki a siyo mata hanta da kifi da naman kaza a siyo mata inshila a kawo mata madara a kawo bambita ta sha mai kauri cikin tukurkur za ta yi ruwan nono sai ruwan nonon an tatse an zubar amma idan ya ƙi kawowa to kike kawo ice amma ba kar a taɓa malamai in an ga ba su da shi a haƙuri a ƙyale tsakani da Allah duk macen da aka yi mata wannan wallahi an gama mata su mata an da su ne aka ce da su riƙe aka ce da su lalace saboda ba wallahi tallahi da haka bane wallahi tallahi billahi al'azim ba haka bane turawa suna wankan jego larabawa na wankan jego to sun lalace sun rido a nan nan kasan a nan kasan katabawa na wankan jego sauran yan kudancin da kanan na wankan jego ko arewa katunawa ba duka ke wankan jego ba to sun rube kai wahayin shekar ne ba wani wankan jego yi wani kunu mai shekin kanwa da shekin yaji ba ruwanki da wannan a ba ki balance diet ki ciki tumurmur wallahi maganar ruwan nono ba a bukatar wani abin da kai a sha ko a ɗaukar maɗaci wani musiba bin kala kala mace zai ta gani in ta hanyar. duk ba ta bukata kawo mata madara kawai da mazuka ka haɗa shayi mai kauri ta sha don an rika zubar da ruwan nono wannan ga dalilin da kafa ce haƙƙin ƴaƴa na uku dan na gano yayi ta haƙƙin na saba haƙƙin na saba duk ɗan da aka haifa dole a danganta shi da iyayen shi babu dama a kore shi daga iyayen shi babu dama in dai tsani da aka haifa cikin aure to yana da haƙƙi na nasaba Allah tabaraka wa ta'ala a suratul ahzab sura 33 aya ta biyar ya ce udwum li abaihim huwa aqsatu inda Allah ku danganta su ku kira su zuwa ga iyayensu wannan shi ne adalci a wajen Allah yan uwa musulmi ne kula akwai yan boko wanda suka koyo aqidar bature ko kuma al'adar bature suna matsa wa matan su canza sunansu don sun aure su wannan bayi daga cikin addini kwata-kwata bayi daga cikin ɗabi'a ta musulunci kwata-kwata mace ba ta canza sunanta don ta aure ka kowa sunan ka miji da uba ba kaskanci ne ke mace ke yadda ki canza sunanki saboda sun yi aure kaskanci ne Allah ya ce ud'uhum li aba'ihim huwa aqsaqu inda Allah ba canza suna babu canza suna idan sunanki hindu babanki zaidu kowa kika aura a duniya kina nan a matsayin hindu zaidu kowa shi a kira ki da sunanki shi ne addini kaskanta iyayenki ne kaskanta jama'ar ki ne ki sanya sunan ki ki kira kanki da sunan wani kuma a hankalce yanzu idan mutum na da mata ta canza suna saboda shi sai suka rabu da matar sai ta auri wani shi wanda aka auren dama suna da kati a asibiti sai suka tafi asibiti tare awon ciki ne haihuwa ta yi menene yana zaune ya rike jaka sai aka kira ta da sunanta da sunan mijinta tsoho da suka rubu zai fi daɗin don Allah to daga zai fi daɗin shi ne yanzu shi zai yi shi da jin tsoron Allah abdoktor marwan ibrahim al-kaishi yana faɗi a cikin littafinsa al'adabul islamiyya cewa alama ce ta wulaƙanta iyaye ki canza sunan iyayen ki don a aure akwai matan da bakwai sun canza sai da aka rika musu dariya kala abin watsa labarai akwai wata ta gidan rediyo suna nawa ta canza akwai wata ma'aikaciyar gidan talabijin suna nawa ta canza saboda ta auri wannan ya mutu ta auri wancan suka rabu ta auri wancan ya mutu sai sun yi suna abu wannan wani irin tsallan baka ɗaya ne haka a kira da sunan babanki babanki ne da daraja ne al'adar bature ne mutanen najeriya suka ɗauko ɗan bokon najeriya suka kawo har yanzu a gwamnatin ba wai yanzu ana so dole ka yi matar ka rajista da sunan ka ba za mu ba ba yadda za a yi ne ma ta rajista da sunan mu ba za a yi ba da sunan iyayen su za su sai da bisa musadafa ni mata na duk iyayen su sunan su ahmad bisa musadafa ina zaɗin wannan ne don kan wani wata rana ya ji an kira matata an danganta ta da ahmad ya ce kaji khalafa fatawahu ta qawahu to ba haka bane dukkan su iyayen su sunan su ahmad saboda haka ahmadu ne kai suka haɗu to dole ne a danganta ɗa zuwa ga iyayen shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alwaladu lil firash da ana danganta shi da shimfiɗa ma'ana matar da mijin